ita dai gwamnatin kasar a cikin kasafin kuɗin banan da yanzu ke gaban 'yan majalisar tarayya ta fa ware naira biliyan 54 don tallafa tsagiyar tsageren neja delta su dubu talatin a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na taimakawa matasan neja delta yayin da kuma rundunar sojin ƙasar da suka da sojojin sama da na ruwa da na sojojin kasa da kuma bangaren 'yan sanda ke da kasafin naira biliyan 46 wato kasa da wanda aka ware wa tsageren niger delta batun da wasu gwamnonin arewa da kuma masana haka tsaro ke ganin da kamar lauje cikin naɗi gwamnan jihar adama mutalan yako wanda tsohon babban hafsan sojan ruwa ne ya ce fa akwai abun dubawa game da wannan kasafin kuɗin. ai da muke magana irin zalunci waɗanda suke tare da shi wannan bai kamata saboda hakan nan ba a yi adalci ba ba a yi mana adalci haka shi ma dr bawa abdullahi wase wani masanin harkar tsaro a kasar na mai ra'ayin cewa kaga niger delta tana da hukuma na kashin kanta niger delta tana da ministry mai zamar kanta niger delta tana da kaso dabban musamman a kowane wata saboda wannan kaga ana faɗa abu kashi ɗaya biyu uku kenan a haka kuma a sake ɗaukan kasafin kuɗi na ƙasa a sake kai to ai ban yi zato Niger Delta ta ci wani bangaren Najeriya a yaki ba ba ma za ta iya cin wani bangaren a Najeriya a yaki ba har duniyan Allah ya nade to gurɓacecciyar tunane ne kuma waɗanda ma suke ba shi shawara haka ina gani ba su son kasan ba su son shi shi karan kanshi. Kamar Dr. Ba wasan shi ma wani tsohon jami'in tsaron farin kaya Mr. Habu na mai gargadin cewa. wadda kila akwai abin da yake so za su yi maka amma ba haka ba ya kamata ce kuɗin su ya ta sojoji ba da sauran jami'an tsaro ba sun duba wai budget nan kam ba wai yan majalisa sai sun amince sannan za a aiwatar da wannan kasafin kuɗi ba wai su yan majalisa mu ba za su hango wannan abun su yin wannan abu ba kawai shi kenan sai su shiru saboda haka kaga dama kwanaki an faɗa ɗin yadda gaban ƙasa ya yi magana to ba ma jiri ya kama da mutum ba ai ma mutum ɗin ne ma kawai saboda haka ni nake ganin Ah, lallai akwai tabbacin din wancan magana da aka yi. Wannan fana zuwa ne yayin da shi kansa shugaban kasar Goodluck Jonathan ke tabbatar da gasan da ke akwai a tsakanin manyan jami'an sojin kasar. Sometimes we used to hear some kind of mutual inhibition competition among service chiefs and security personnel, but this time around we will not tolerate any unnecessary competition that will bring retrogression to this country. We charge you to work together Lallai lalle ko ba sabon abu bane nuna kiyayya da gasa da ke akwai a tsakanin manyan hafsoshin sojin kasar nan abinda kuma wannan gwamnati ba za ta lamunce da shi ba a cewar shugaban kasar goodluck jonathan yanzu dai kallo ya koma zauren majalisar kasar na koshin 'yan majalisa za su amince da wannan kasafin ne ko kuma a'a wanda kuma lokaci ne ke iya da amsar wannan tambayar ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya